Jama'a musulmi barkamu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yake anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammaci ne na talata yammacin sha ɗaya ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar daidai da sha ɗaya da arba'in da shida afuwan daidai da sha ɗaya ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da biyar wannan shine tafsiri darasi na casa'in da ɗaya insha Allah a cikin jerin giyar tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin wannan wata na ramadan Allah madaukakin sarki muke roƙo ya datar da idan ba manta ba ba mu gushe muna tafsiri a cikin suratul baqara sura ta biyu a cikin jerin giyar surorin alkur'ani a inda in ba a manta ba tun farko muna tattauna bayani ne dangane da al'umman da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo ya tarar da su a garin Madina kar ku manta wannan sura na daga cikin surorin madaniya kuma suna daga cikin surori da aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wahayinsa ko a farko farkon dawowarsa garin Madina to Allah madaukakin sarki sai yake bayyana mana irin kasan al'umman da manzan Allah ya samu a garin Madina na farko dai akwai masu imani ya sa muka ji farkon surar aka yi mana bayani game da masu imani bayan nan akwai mushirkai su ya sa nan ma muka ji bayani game da wato suwa ne ne mushirkai sai waɗanda suka tsoro bayan dawowar manzan Allah garin Madina su ne munafukai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an yi masa bayani game da siffarsu da kuma irin ɗabi'unsu to na hudu su ne ba mu bushe ba muna jin bayani a kansu dalla-dalla a cikin an yi wato darussa masu jima'a yawa da suka gabata su ne al'ummar bani isra'il wato yahudu da nasara har inda muka zo muka ji inda suke ƙoƙarin danganta kansu ga annabin allah annabi ibrahim ko allah ya nuna mana cewa ai annabi ibrahim ba su bane waɗanda suka fi cancanta da annabi ibrahim shine masu imani waɗanda suka yi imani da muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da shi manzon allah da mabiyansa su suka fi cancanta da annabi allah annabi ibrahim ba a nan ne sai allah ya dakatar da bayanai yake sai ya gaya mana wane ne ibrahim din nan an gane wannan da kyau ko to a jiya muka fara jin fatan allah madaukakin sarki wa idh bitala Ibrahim rabbuhu بكلمات ألا رمى أعطيك كرم كامل وانا آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. من همزه ونفقه ونفقه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين dan ba kuma ta ba a ƙarƙashin wannan aya mun tattauna wato wajigin ƙira'a da aka samu jumhuru a ainihin wato alƙurra suna karantawa da cewa wa ibibi tala ibrahima a matsayin mafulun bihi ina fata fahimta rabbuhu shi kuma zai zama shine fa'i Allah ne ya jarabci annabi Ibrahim bi kalimatin da wasu kalmomi shine wasu dokoki kamar yadda muka fara tattaunawa wanda za ku ci gaba da jinsa a yau insha Allah sai Allah yake fa atamma hunna annabi Ibrahim gaba ɗaya ta jarabawa ina fatan jama'a gane kamar irin yadda za a ba ɗalibi jarabawa a makaranta a ce tambayoyi guda kaza ne kuma an sa all an gane wannan da kyau ko to annabin Allah annabi Ibrahim Allah ya jarabce shi shi ma da kalmomi kuma Allah da kansa ya ce fa tamma hunna bai rage ko ɗaya ba sai da ya cika su daga nan ne sai Allah ya bashi matsayin da ya bashi qala inni ja'iluka lin-nasi imama Allah yake to mun sanya ka ka zama shugaba limani jagora ga ainihin wato al'umma sai annabi Ibrahim da ya ji daɗin wannan matsayi da Allah ya yi kai shi sai ya roƙa wa zura'an shi su ma su samu irin wannan tagomashi yace qala wa min dhurriyyati ya Allah cikin na da jikokina su ma a samar da jagorori shugabanni a cikin su sai Allah bai mishi alkawari akan waɗanda suka bar tafarkin shi ba Allah yace kala la yanalu ahdi الظالمين waɗanda za su zama azzalimai cikin zuri'anka, to su ba za mu yi musu wannan alkawarin ba da haka waɗanda suka bauɗe wa hanya annabi ibrahim daga cikinsu sai suka samu kansu a halin ba su samu wannan ainihin wato ta goma shi na samun jagoranci da Allah cikin sarki yawa annabin Allah annabi Ibrahim cikin ba. a cikin abubuwan da muka yi mana ishara a jiya an ba manta ba mun ji cewa akwai wasu dokoki da Allah maɗaukakin sarki ɗora annabi Ibrahim a kai kamar yadda Abdullahi ɗan Abbas ya fassara na wato alfitra wasu tsarki ne Allah ya ɗora annabi Ibrahim akai wanda kafin shi ba a samu waɗanda suke yi ba daga ciki muka ji akwai ainihin wato wanke baki ko kuskuren baki an fahimta ko da kuma asuwaki da ainihin wato shaƙar ruwa da kuma ainihin wato a taji kai da wanke kai da ainihin kaciya da wanke ma'ana al'aura yayin bawali ko bayan gida sai kuma aski aske gashin mara da kuma yin wato gashin hammata wanda kamar yadda muka ji annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya bayyana cewa waɗannan abubuwan suna daga cikin alfitra a cikin hadisin a imam Muslim Abu Abdullahi Qurtubi kamar yadda muka fara mana ishara a jiya sai ya kawo wata gaba a cikin fa'idodin da ya tattauna ce. أجمع العلماء على أن إبراهيم عليه السلام أول من اختتن ما لم يبقى سيسي إجمالي أكن سوى أتاريه تن أدب النبي الله النبي إبراهيم شيني وندي فارين كاشيا جماعة قالوا أنا نتوقف kuma kun ji irin tattaunawa da muka ji a kai a kan yaushe ne ya yi wa kan shi kaciya daga nan ne muka ji irin yadda ya sallama wa Allah ko yace wa khilifa ne sinni allati ihtatana fiha amma malaman kuma sun yi sabani akan a wace shekara annabi ibrahim ya wa shi kaciya sai yace fatil muwaffa ya zo a cikin muwaffa na imam malik ya kawo a asari daga abu huraira mawqufan abu huraira Allah ya kara mishi dace. Ya yi wa kanshi kaciya wa huwa bunu mi'atin wa 20 sana a lokacin yana shekara ɗari da ashirin a duniya jama'a ka kaddara shekarunka a yau ɗin nan kana ɗan shekara sha kaza ko ashirin ko ashirin da kaza ko talatin ko talatin da kaza ko hamsin ko hamsin da kaza a ce a yanzu ɗin nan a baka reza yanzu ma da zamani ya zo da abubuwan amfani masu smartphones ko masu kai irin wancan zamanin nasu babu irin yanzu kai a ce an baka reza ka yi wa kanka kaciya za a kwashe lafiya sai an yi da gaske amma annabi ibrahim a lokacin shekarun shi ɗari da ashirin ba kuma ya yi wa kan a lokacin da dutse tsakanin dutse da dutse ya rinka gurban kai sai da ya cire fata saboda ne saboda Allah ya umarce shi yayi da haka bai yi wa Allah jayayya jama'a sai da ke ko ya kawo wani a hadisi kuma ko kuma wani lafazin da wasu malamai suka ba da labari wanda a cikin sahih na al'imam muslim ma an samu wannan hadisi cewa annabi ibrahim annahu tatana ya yi wa kanshi kaciya na balaga 80 sanatan a lokacin da ya kai shekara 80 ina fata gane to kaga ko da an ɗauki shekaru mafi ƙasa ɗin na tamanin shi ma ba ƙaramin al'amari ba ne zama fahimta ko Allah ya samu dace to sai kuma ya tattauna wasu bayanai akan cewa a tarihin ɗan adam akwai wasu mutane wanda aka ba da labarin cewa su an haife su ne da kaciyarsu na ka su ba a musu kaciya ba imamu ahmad ma ya taba ba da wani labari a inda wani ɗalibin shi a alharawi ko wani makamanta ka yake na tambayi malami na imamu ahmad shin da gaske an taba samun wanda aka haife shi da kaciyar shi ya ce wannan ai ba abun mamaki ba ne wani mutumi ma taba zuwa ya yi mini wannan tambayar. ya ce ya haifi ɗan shi sai ya samu ɗan already da kaciyar shi mutumin ya zo wa imam ahmad hankalin shi a tashe shi ne sai imam ahmad mai yake cewa to kai me na daga wa kanka hankali abu ne wanda in an haife shi babu kaciyar za ka yi mishi sai aka samu an wuta sheka an riga an mushi ba shi kenan ba ne na ka na daga hankali kaga imamu ahmad yana ishara akan cewa lalle ana samun waɗanda za a haife su da kaciyar sai ya kawo a tarihi an taɓa samun wato mutane kamar guda goma sha uku a wani lafazin aka ce sha hudu wanda an haife su da kaciyarsu ya ambata akwai manya-manyan annabawa na ɗayansu akwai annabin Allah na adam da kaciyar shi aka haife shi daga cikin 'ya'yan shi akwai wani da ake kira annabi shi shi ma an same shi da kaciyar shi ina fata fahimta ya kawo annabi nuhu an haife shi da kaciyar shi ya kawo wani annabi da ake cewa sam an fahimta ko da kaciyar shi ya kawo annabi Musa da kaciyar shi annabi Idris da kaciyar shi annabi Isa alaihi salam har zuwa kan fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa waɗannan duk an ba da labari cewa da kaciyarsa aka haife su amma in ba su ba to ba wanda aka ji labarin cewa an haife shi ne da ainihin wato kaciyar shi sai da aka zo kan annabi Ibrahim shi ko da kanshi aka ce wa kanshi kaciya da haka shi ne a tarihi ya fara yin kaciya a matsayin kaciya da yake amma kafin shi duk sauran ba sa yin kafiya da su kawai suke yawo a gatsau gatsau haka abun ba ba yi ina ta an gane Allah ya kyauta to bari mu ci gaba da jin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya jarabci annabin Allah annabi Ibrahim da shi kamar yadda al-Imam Ibn Kathir yake ba mu labari sai ya kawo wasu kuma bayanai kamar yadda ya zo a cikin tafsirin Malam Abdulrahman Ibn Abi Hatim har zuwa kan Al-Hasan Al-Basri al-hasan al-basri da yazo kan wannan ayar wa idh bitala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala al-hasan al-basri ce ibtalahu bil kawkabi faradiya anhu kaji kuma shi ta inda ya kullu yace jarabawan da ake magana anan shine jarabawan da ake wa annabi ibrahim wajen a gwada shi kan cewa wane ne zai bautawa wane ne ubangijin wannan ina ji a cikin suratul an'am Allah ya ba mu labari ko الله يكي وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين نعم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين نعم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين نعم فلما رأى القرى بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن لأكونن من القوم الضالين ولما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فضل السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وما كنت عن النبي الله النبي إبراهيم يقال مواني أبنجي a lokacin da kamar yadda muke ishara a jiya ya samu clash tsakanin shi da mahaifinshi shi ko da ainihin wato dangin shi shine Allah ya dauko mana labarin cewa wa in qala ibrahim li abihi azara atattakhidu asnaman alaha yazo ya samu baban shi da ake kira da azara wannan shine da nassan alqur'ani rabu da waɗanda suke kokarin yin ta'awilin ayoyin Allah suna cewa wai ai ba baban shi bane azara to abinda za a tambaya da su da Allah wa ya sani ne Kun a antum a'lamu amilla Kun kuka fi Allah sanin tarihin bayansa ko ko Allah shi yafi ku sani domin ana samun wasu shekanin malamai ne wai suna son su ainihin wato kore cewa annabawa iyayensu babu an yi wato waɗanda suka kafirta a cikinsu shi ne sai a ce to ga annabi ibrahim allah karra ya bada labari a qur'ani sai ce wai a'a ai ba baban shi ake nufi ba kanin uban shi ne shi kuma Allah ya ce wa izqala ibrahimu li abihi da Allah ko kai da baka jin larabci haka ce abihi ne ake ko ko ana rawa ai ba ta amma ka fassara li abihi azara jama'a gane wannan da kyau ko ce mishi yanzu kai za ka riƙi ainihin wato waɗannan gumaka a matsayin alloli ina ganin da kai da mutanen ka gaskiya kuna kan fata mabayyani to ne daga nan fa shi a lokacin fa ba wanda ya mai wa'azi cewa waɗannan abubuwan ba Allah ne fitra ce kawai da Allah ya ɗaura shi na ɗan adam salim ya gane cewa bai kamata a ce mutum yana kautawa abinda ya sassaka da hannun shi ta yaya za a yi in shiga daji in tsaro ita in zo in yi dizainin wannan itar kuma ba mutum ƙwaƙwalwa ba in ajiye shi a gaba na ana mai sujuda sai ga kai wannan bai dace da hankali ba kaga hankalin mai hankali ke to amma kai wa za ka bautawa nan ne kuma inda giza ke saƙa shi ke nan dare na yi shi ne Allah ke falamma janna alaihin lai dare na yi ra'a kaukaba kawai sai ga taurari a sama tsar to sai kwakwalon shi fara hasaso mishi ya kamata waɗannan haccen ba na banza ba ne ya za a yi hacce kuma a sama to alaman wannan hasken ya fi dacewa a bauta mushi fiye da abin da mutum ya sassaka da hannun shi don wannan da kansu suka fito za ka sai ce ha za ni kam na ga abin bauta to can kuma da dare ya fara nisa sai ga wani haske kuma da ya mamaye waɗancan ƙanana shi kuma wannan guda ɗaya ne da bayyanan shi sai ya disa shi hasken waɗancan zama an fahimta ko sai kuma ya ga waɗancan hasken nasu ya ɓata sai ce kai zama ku tsaya ya za a yi a ce Allah kuma a neme shi a rasa ba zai yi ba da haka ina ganin wannan babban da ya bayyana to shine asalin Allah shi a yi kori waɗancan ƙanana ya <laughs> da kanshi ba ya rika wannan analysis abin yana ba mu dariya amma abin is logical ya kuna waɗancan sakarkarin da tawon da suke ba <laughs> ko ba sakarkaru wani da ba tsakani da Allah da haka annabi Ibrahim ya ce haza rabbi haza akbar wannan ya mafi girma da haka in ma zan bautawa wani abu to ni wannan zan bautawa to shikenan aka ci gaba da tafiya gari na wayewa kuma sai ga kuma babban wannan watan ya fito shine hasken rana da ya ga hasken wata ya bace sai ce a to ba zai yi a ce Allah na gushewa ba da haka bayyanar rana sai ce a haza rabbi haza akbar wannan ya mafi su girma duka gaba daya da haka wannan shi ya fi tantantan bautawa san kuma da yamma sai rana ma ya fara bacewa ya daina ganin rana ya ce kai to jama'a ku kuma dawo rakiyar waɗannan halittun duk yadda aka yi akwai wani allan da yake a sakaye da yake gudanar da waɗannan abubuwa da haka inni wajjahtu wajhiya lillahi fatarar samawati wal ard hanifan kun ji ta yadda ya gano allan shi kenan Sai sa Allah madaukakin sarki ya jinjina mushi cewa inna ibrahima kana umma annabi ibrahim shi kadai gayya jama'a an gano wannan da ko kawai Allah ya kinsa mushi tunani ne na natsuwa sai gane cewa Allah shi ne Allah da haka fi imani da Allah jama'a ya ci jarabawa nan ko bai ci ba to shine al-Imam Al-Hasan Al-Basri yace jarabawan da aka yi mishi shine aka jarabce shi da taurari sai fara ɗaukawa cewa su ne Allah fara biya an ya gamsu da shi wakala bil qamar daga nan sai Allah ya kawo kuma taurawa wata fara biya sai ga kai eh lalle wata ya fi tauraro girma to wata shine Allah sai ya da shi shi ma can kuma wakala bil shams ya ka jarabce shi da rana fara biya nan ma ya ga cewa eh tunda rana ya kauda waɗancan kuma duk ya fi su girma to shi ya kamata ya bautawa daga nan kuma sai ga ranar ma ita ma ta ɓace daga nan kawai sai imani da Allah jama an gano wannan ke ko to bayan wannan jarabawan Allah fa bai kyale shi ba a ce ai wannan ma ai ya isa jama'a wannan ya isa jarabawa ko bai isa ba amma Allah ya ci gaba da jarabtar annabi Ibrahim shine kuma aka jarabce shi da yin kaura daga garinsu saboda imani da yayi da Allah shine ya je samu kanshi kan wani sahara inda ba ruwa ba shuka ba komai da kanki da ya zo wajen ya ce ya Allah ka kawo ni fi wajin gaira zi zar'in inda baitika alharam ka kawo ni wani busashen ƙasa wanda ba noma ba ruwa ba komai ya ce amma ya Allah na san wannan abu da manufa kai da haka na yarda faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhi Allah ina roƙonka alfarma wannan wajen duk da yake wuri ne da ba daɗin zama amma ka mai da shi waje da zai yi daɗin zama har kowa ya rinka fatan sai ya je wajen jama'a nan waye bai san ya je maka in ba ka so daga hannu mu gani da Allah ka kaddara mana mu samu mu je ga sai kaga addu'an annabi Allah annabi Ibrahim da haka kowa zuciyar shi yana son yanzu da za a ba mu labari cewa a cikin mu nan akwai wani alhaji da an riga an biya mishi kujera za a gan an kama karanta har wani gaisa su da shi za a ce assalamu alaikum assalamu alaikum yanzu kai za ka ƙetare hazo ba haka bane da ma addu'a annabin Allah na Ibrahim ke wannan daga cikin jarabawan da Allah ya mishi ke da aka yi hijira ya bar garin shi ya koma wani waje inda ba ainihin wato daɗin rayuwa amma haka ya biyar zauna saboda sallama wa Allah ne al-Imam al-Hasan al-Basri yace wa talahu bil sannan kuma aka zo aka jarabce shi da kafiya farabiya nan ma ya yadda da abin da Allah ya jarabce shi jama'a gane wannan ke ko bai kare ba fa duk wannan sannan jarabawa ɗaya bayan ɗaya wabtalahu bibnihi farabiya can gaba kuma sai Allah ya jarabce shi da ɗan da yake kauna Allah ya ce wannan ɗan je ka yanka shi Allah ya ƙara gwada imani sai da ya zai wannan ɗan shi ne alƙiblan shi komai nashi kawai sai kwanta mafarki yana kwanciya sai mafarki gashi ya ɗauko ɗan yana gagara musu wuka a makogaro yana yanka shi mafarkin annabawa kuma gaskiya ne da ta yana farkawa sai ya kira ɗan sai ta inni a rafil manami an ni an barkuta wallahi na yi mafarkin ina yanka ko ɗan shi ma ya sallama kamar yadda uban ya sallama wa Allah da haka madadi ya ke, eh kayan kari to kafa mai na ban mata a wallahi bai yi haka ba sai ce ya abati if'al ma tu'mar na san wannan umarnin ba naka bane daga Allah ne da aka yi abin da Allah ya umarce ka ba yau ka saba bin dokan Allah ba da aka ya sallama dan ma ya sallama Allah ya ga gaskiyar sallamawa ya dauki dan Allah ya ci gaba da kallon shi bari mu gani da gaske yake ya je nemo wuka sharɗe mai kaifi wanda ga yawa jini na wuce ne shi ne da ya je kan dutse ya ce to ɗa ga inda zan yanka ka shi ne ɗan ya ce to baba ina neman alfarma ka kifar da fuska na ƙasa ne ka yanka ni ta ƙeya saboda kada ka zo za ka yanka ni idan muka haɗa fuska ka ji raunin zuciya ka kafa kuma ku ji sallama wa Allah shi sa na rantse da Allah in mun yarda da Allah sai Allah ya gaskata mana yadda mu in tasdiqullah yasdiqu abin da yasa muke wahala shine mu ba mu gaskata Allah bane wallahi har yau muna daukan Allah da wasa da haka Allah zai ba mu doka mu tsidi Allah zai mana alƙawari mu dauka wasa ne ku duba annabin Allah da ɗan wanda za mu zo mu ji daga cikin jarabawan har ila yau da shi da wannan ɗan aka sa suka yi aikin ginin ɗakin kawa. bayan gini ne dama wanda asali aka ce mala'iku suka aza tubali annabi adam ya zo ya ƙara gina shi zamani ya zamani ya rushe ya annabi ibrahim ya zo ya ƙara ɗaga wannan ginin ne wa iziyar yarfa ibrahim alqawaida min albayt wa isma'il za mu zo kan aya ashayi ya kifar da fuskan dan akan bibi ya ɗora wukan akan bayan zai fara gagarawa sai ga mala'ika daga saman bakwai shine walamma aslama yayin da suka sallama wa Allah wa tallahu lil jahil ya tallaba shi da kiya sai Allah yake fanadainahu an ya ibrahim sai muka ce ibrahim tsaya kad saddaqta ru'ya ka gaskata mafarkin da Allah ya saka wa kadalika najrul muhsinin zamu maka sakayya shine sai aka baddala mushi wa fadainahu bi dhibhin azim aka fanshi dan da an yi wato wani abin yanka mai girma ne abin yankan menene maganganun da malamai suka yi da gaske ragon ne a ina ka samu ragon za mu zo mu bayani akan aya insha Allah an fahimta ko annabi ibrahim ya fuskanci jarabawa ko bai fuskanta ba to wannan daga cikin fassarorin kenan har ila yau al-imam ibn jarir shi ma ya dauko wani fassara daga ainihin wato alhassan al-basari din nan dai da ya zo kan wannan aya cewa Allah ya jarabci annabi Ibrahim sai ce i wallahi tabbas annabi Ibrahim ya ga jaraba wallahi Allah ya jarabce shi laqad bitalahu Allah ya jarabce shi bi amrin da al'amura daban-daban fa sabara alayhi kuma ji ya haƙuri wallahi kaga dai ibtalahu bil kawkabi wash shams wal qamar Allah ya jarabce shi da taurari da rana da wata fa ahsana fi ya ci jarabawa ɗari ba ɗari bai faɗi ko ɗaya ba sai ce wa arafa anna rabbahu da'imun la yazul anan ne ya gane cewa Allah da ya kamata ya bautawa Allah ne wanda baya gushewa da rana da wata da taurari duk suna gushewa da haka ba abun bauta bane fa wajjaha wajhahu lil ladhi fatara as-samawati wal ardi hanifa da haka ya fuskanci wato Allah da ya kaji halittar sama da ƙasa da ainihi wato sallama kansa wa ma kana minal mushriki da haka bai taba zama daga cikin mushrikai ba da wannan malamai ke karyata cewa wai ai a lokacin da yake karami baban shi na sa ya je tallan gumaka wai in ya je sai ya rika cewa wa zai siya abin da zai hallaka shi wa annabi Ibrahim ɗin gunki wanda ya rugurguza gumaka sai kuma ya ce talla wannan Isra'iliya ba tarihi ne na gaskiya jama'a ma kana da ai bai taba bin tafarkin gumaka ba haka Allah ya ce sun mabtala'u bil hijira sannan Allah ya jarabce shi da ya hijira fa kharaja min biladi yana ji yana gani sai sa kuka gama, manzon Allah shi ma ya gaje shi irin yadda aka jarabci kakan ya ci jarabawa haka aka jarabci jikar shi ma ya ci jarabawa annabi ibrahim ya fita daga garin iyayen shi haihuwan shi wa walidin wa ma walada manzon Allah shi ma haka aka yi mishi wannan aka kore shi a gai yamkuru bika alladina kafaru liyuthbitu liyuthbituka aw yaqtuluk aw yukhrijuk Allah ya ce wa yan yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul Na ji wani malami aka ce eh, wani fassara ne yanci ce Allah ya saka mushi da alheri ce wa yan yamkuruna suna nasu wa yamkuru Allah Allah na nasa wallahu khairul makirin ta Allah ba ta kuma da wa an gane wannan da ke ko Allahu akbar da haka Allah ya jarabce shi sa ya fita daga garin shi yana ji yana gani jama'a an gane wannan ne ko fa kharaja min biladihi wa qawmihi hatta lahiqa bisham ya fita garin iyayen shi da kakanni da duk dangin shi wanda ya fi kusanci da su a duniya gaba ɗaya fita a garin saboda mutanen sun masa shi sun hana shi ya bauta wa Allah sai kuma sai da ya kai har ƙasar sham a zamanin fa ba mota jeep ba mota golf ba c20 na haya zama an gane wani mutum abu mafi girma da zai samu na hawa shine dabba to wanda yake nema abin da zai rufa wa kansa ina ya samu dabba hawa da haka tsakanin tafiya a ƙasa ya samu haske da ya dangana da ƙasar sha annabi ibrahim muhajiran ilallah ya yi ƙaura ya koma wajen wa wajen allah shine sai ce inni muhajirun ila rabbi sayahdi zan koma ga Allah na bai san inda za shi ba bai taba fita a garin ba fa, amma kawai ya kama tafiya ina za ka yace wajen Allah ai na Allah yake wo shi da ya je fita yace Allah da na fita saboda shi zai nuna min ina ne direction ina kuma zai nuna min ina ne destination ta ina zan bi ina zan je Allah zai shirye ka Allah ya shirye da shi ko bai shirye da shi ba shine fa atamma sai da ya ci jarabawan duka annabin Allah na Ibrahim ke bayan wannan yake sun mabtalahu bin nar kafin ya yi jiran sai da Allah ya garabce shi ba da wuta shine da mutanen suka ce ya kakkarya musu gumaka billahi lai sai sun kona shi haka suka dau alwashi man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin qalu samina fatan yadhkuruhu yuqalu lahu ibrahim qalu fa'tu bihi ala na suka ce to harriqu wansuru alihatakum ku kona shi ku kawo allolinku agaji ka ji batan kanka wai su ne ma za su kawo Allah su agaji kuma su je wa Allah su jira Allah da bai iya kare kan shi ba jama'a gane wannan kyau ko haka ko suka shirya wutan suka yi shilla shi a cikin wuta to Allah ya jarabce shi yana ganin wuta amma ya haƙura saboda imani da Allah gare ya rasa rayuwar shi da ya shirka da Allah da Allah ya ga gaskiyar imani sai da aka tillace tukuna fa ana tillace yana cewa hasbi Allah Allah kai na dogara da shi wa ni'mal wakil madalla da abun dogaro irin ka Allah shine sai Allah ya ba wutan umarni wa kunna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wannan duk ba jarabawa bane jama'a to kai ne aka yi maka ayo da kake komawa wato addinin jiya wai don ka zuwa aji ana ce maka ƙarya ne nan sai ka ce to wallahi ka fasa haba dan uwa me aka yi maka dan an zo ana zagin ka dan an jeje ka ka dan yi a goshi manzan Allah haffasa mai kai akai jini sai da ya malalai fuskan manzan Allah saboda isar da sabon Allah kaga manzan Allah ya gaji a annabi Ibrahim tamaman sai sa ba irin jarabawa da annabi ibrahim ya fuskanta da annabi bai fuskance shi ba sai sa ka zo ka ji manzon Allah ya zama ai wato imamul na da in kana jinjinawa annabi ibrahim anan ko to kuma ka ƙara jinjinawa manzon Allah shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka aka jarabce shi da wuta qabla hijira kafin hijira fa sabara ala dhalik wannan ma yayi hakuri wabtalahu Allah bi zabni ibnihi wal qital Allah ya jarabce shi da yanka ɗanshi da kaciya da aka ce wa kanshi fa sabar ala dalika duka ya hakuri kuma yayi da aka yi ta jarrabawar gaba daya al-Imam Abdul As-Sanani mai littafin al-Musannaf shi ma da zo karkashin wannan ayar ya kawo wato fassara daga Al-Hasan al-Basri da har ila yau sun zama Al-Hasan al-Basri yana daga cikin manyan malaman tafsiri a zamanin shi ya kare cewa qala ibtalahu Allah bi birri waladi Allah ya jarabce shi da yanka dan shi wa bin nar an jarabce shi da wuta wa bil kawkabi wal qamari wash shams waɗannan su ne jarabawoyi a cikin wasu fassarar kuma da aka kawo har ila yau kamar yadda ainihin wato al-imam al-auti ya kawo a cikin tafsirinsa daga ibnu abbas Allah dan abbas yake Allah ya jarabce shi ne da wasu abubuwa wanda yau su suka zama wato manasik na aikin hajji a zamanin annabi ibrahim duk abubuwan da muke yi a aikin hajji a yau to a zamanin shi ne aka kage su aka fara yin su ba a taba sanin wani abu ayyukan aikin hajji ba sai da annabi ibrahim ya zo ya yi su a aikace kuma shi duk akan jarabawa ya yi su yau mu kuma sai ya zama mana aikin ibada ne ya faru yanka ɗan nan nashi da aka ce ya yi ya haƙura ya je yi ko ba shi ya zama hadaya da aka ce ana zai su rinka yi ba yau yau har ma an ka aikin hajji in baka hadaya ba ka yi laifi in ma baka da hali sai dai kai azumi bakwai a can uku in ka dawo garo haka ne ko ba ka bane to daga nan aka samu ayyukan sannan daga nan aka samo jifa da kuka ji din nan domin malaman tarihi suka ce da ya tashi tafiya inda zai yanka dan shine sai shekan ya rinka zuwa mashi kan hanya yana zuwa sai ya ga wani tsoho tsohon na dadu sai ya tare a hanya kai bawan Allah ina za ka sai zai je kan daunin can ne me za ka je yi sai zai je ya isar da aikin da Allah ya sa shi ya ce in ce dai ba ɗan nan za ka yanka ba don na ga wuka kuma na ga <laughs> jan kyalle ya, ah, Allah ne ya sa ne ce barka da hankali ne kada ka je kada ɗan dan naka sai da shi gidan ma ka mishi aka ta shi gidan Allah ya sa ni kai ka hana ni to daga na aka ce a rinka jifan shedan a wajen ya ƙara zuwa gaba shi ɗan ya ƙara ne tsawa kai tsoho kaka yanka ɗan ya ƙara jefa shi da dutse <laughs> har wuri uku ya bayyana mishi ne al-khudra da al-musta da al-aqsa daga nan ya zama ibada gare mu a yau sannan sa'ayi da ake yi tsakanin safa da marwa aikin da matar shi ta yi ne da ya bar matan da tsohon ciki ya juya ya barka a wata ko kallon da bai sake yi ba matan ta miƙe take ya ibrahim wa amarka bi hada ka kawo ni a matsayin bakuwa kuma ka zo ka ajiye ni a sararin fili ba gida gaba ba gida baya kuma ka juya ka tafi ka kyale mu Allah ne ya umarce ka sai wai go sai ce na'am ki kwantar da ki Allah ne ya umarce ni kawai sai ta ce to Allah ba zai tura ta ba tunda Allah ya ce kai noma mun yadda a irin matan annabawa kenan da haka ta haƙura a wajen naƙuda ya kama ta a wajen ta haihu a wajen ba likita ba nurse ba cewa ya haƙuri na ba kowa daga ita sai ita ɗin a haka ta haihu shi ne aka ce da ta haihu da ce ta fara neman abu mafi buƙatuwa a lokacin shi ne ruwa ina za ta samu ruwa shi ne sai ta bi ta hau kan dutsen safa wai ko za ta ga wani daga nesa ta leƙa ta leƙa ba kowa sai ta gangaro a guje ta tafi dutsen marwa to daga nan wannan shine sai zama mana sa'ayi baina safa wal marwa Allah ya ce inna safa wal marwata min sha'airillah za mu zo kan ayoyi a cikin wannan abin da insha Allah jama'a kuna jin yadda abubuwan suka zama to waɗannan manasik din su ne jarabawa da Allah ya jarabta Annabi Ibrahim kuma duke su jarabawa jama'a an ka ko shine Abdullahi da Abbas yake cewa wa minhunna al'ayatu fi sha'nil mantik daga cikin jarabawan akwai waɗannan guraben alamomi da aka jarabce shi wajen wato manatik na aikin haji wal da kuma maqam ibrahim da kake ji a nan ne inda ya tsaya suka rinka yin aikin ginin da shi da ɗan shi da ya yi a matsayin shi na tsoho wanda ya riga ya gaji sai ɗan ya ce baba tsaya ni zan ci gaba to kan dutsen da ya tsaya ɗan na yin aiki shine har sai da kafafun shi suka bayyana akan dutsen nan ne ake cewa maqamu ibrahim wanda duk wanda ya je aikin hajji yau sai ya je ya gani za ka ga kawun kafan annabi ibrahim a cikin kuffin shi da ya sa jama'a mun gane wannan ne ko hmm. alladhi ja'ala ju'ila ibrahim wanda aka yi wato sanya annabi ibrahim ya tsaya wa war rizqi alladhi ruziqa sakinu albayt da kuma arzikin da Allah ya azurta wato mazauna wannan ƙasa tun a wancan lokacin annabi ibrahim ya tsaya a wannan waje ya ɗaga hannu ga Allah ya yi addu'a wannan ƙasar da duk wanda zai zauna ya ce rabbana li yuqimus sala ta kawo nan wajen dan ya zama wurin tsaye da sallah faj'al afidatan minan nas tahwi ilayhi warzuqhum minas samarat ya Allah ka azurta su da 'ya'yan itace a yau jama'a ba a noma a wannan tsibirin amma ba inda ake samun kayan itace fresh kamar wajen ka taɓa zuwa kai shida ne a haka in za ka sha ji na in yi wato ayaba fresh ayaba yanzu za a narka maka shi a mai da shi ji ka sha ka ji sanyi nan kan fere rubabbe <laughs> in wallahi akwai wani da ya ce ba da labari ce shi ne ya je can ya ga an kasa ayaba ana saidawa ya ɗauka irin robobin nan ne da shi ke gani a ƙasar ka san kai kai kai fresh a nan roba ne to haka da gaske kuma ayaban ya ce sai da ya siya ya ɓare ba tsutsa ko ɗaya ba inda ya rube ga yana kamar su cikin haka lemu haka mangoro kuma duk gan gansu da sam yanzu aka kaso su daga kamfani da ya riga ya an yi wato kwana ba bare ya rube in ya kwana ya lalace kenan sai dai a ƙara kawo wani sabon ba inda ake da samaras kamar wajen yau an gane wannan da kyau ko na'am eh a nan ba sai eh, to kun gani Allah ya kyauta shi yasa ku bi tabarkin su ko ka samu albarkatin hmm. wa Muhammadu bu'ita fi dini hima. to daga nan ne aka tayar da manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da raya addinin su wato annabi Ibrahim da Isma'il daga cikin abubuwan har ila yau malam ya ɗauko tafsiri daga ibn abi hatimi har zuwa kan malam mujahid dan jabar shi ma da yazo zai fassara wannan ayar bi qaulihi ta'ala fadin Allah madaukakin sarki wa ilmi tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahu qala Allah li ibrahim malam mujahid yace cewa Allah ya da annabi ibrahim inni mubtalika bi amrin ibrahim eh saurara zan jarabce ka da wani al'amari annabi ibrahim sai ce fama ko kuma Allah ya tambaye shi zan jarabce ka kuma ina son kai getin irin yadda ake zuwa ko kai getin da me zan jarabce ka faɗa abin da kanka kala annabi ibrahim da kanshi sai ya ce wa Allah taj'alni lin-nasi imama jaraba wanda nake tsammani shine hala za ka sa ni jagora shugaba ga ainihi wato mutane qala na'am sai Allah ya ce kware da gaske kala sai ce to ya Allah wa min zurriyati daga cikin zuri'ata hatta da waɗanda za su samu irin wannan matsayin, kala sai Allah ya ce la yanalu ahadi zalimi alkawari na ba zai kai ga azzalimai ba shine wanda zai zalunci kanshi shirka dama babu zalunci da ya kai shirka ko wa qala luqman li ibnihi wa huwa yazri ya bunayya la tushrik billah me ya kira shirka inna shirka la zulmun azim shirka shine zalunci mafi girma da aka duk wanda ya zama azzalimi mushriki Allah ya ce ba da bashi la yanalu ahdi azzalimi qala ta nabi ibrahim yace taj'alu al masabatan lin ya Allah zaka sa wannan ɗakin inda nazo na aje mata na hajara da ainihin wato sabon jaririnta zai zama wurin da mutane za su rinka zuwa suna ibada qala na'am Allah yake kware qala wa amnan kuma garin ya zama amintaccen gari ka duba ka gani duk inda ka je a duniya ba inda za ka samu aminci kamar ka shiga cikin ƙasar saudiya kamar ka shiga baiti allahil haram makka kenan kana shiga za ka ji wani aminci kawai annabi ibrahim ne ya roka yace ya allah ka sanya shi ya zama wuri na aminci allah ya ce kuma na nayi qala ya annabi ibrahim yace wa taj'aluna muslimaini laka da ni da dan nawa za ka sanya mu mu zama masu sallamawa al'amarinka duk abin da ka umarce mu ba za mu yi maka jayayya ba ka ji sirrin da ya sa ɗan da yi jayayya ba da ya girma tun yana jariya na da Allah na Ibrahim ya ce ka sanya da ni da wannan dan mu zama masu sallama maka kuma Allah ya ce na yi haka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka daga cikin zuri'ata za ka samar da waɗanda za su sallama ma al'amarinka qala na'am Allah ya yake eh qala da Ibrahim Ibrahim yake wa tarzuqu ahlahu min samarati man amana minhum billah mutanen da za su rayu a garin nan za ka azurta su da ɗan itace ko ‘ya'yan itace waɗanda suka yi imani da kai a cikin su ƙala na Allah ke duk zai amma kai ma ka yi abubuwan da zan saka to da ya yi kuwa sai Allah ya yi wa man aufa bi ahdi min Allah akwai wanda ya kai Allah cikin alƙawari babu to haka ya ƙara kawo yi wato fassara da magana Imam Sufyan sauri wanda ya karbo daga Abu Naji Abi daga Mujahid yace da Allah maɗaukakin sarki yace zai jarabci Annabi Ibrahim jarabawan su ne suka biyo a ayan da yake bayan wannan da Allah ya ce ni ja'iluka lin-nasi imama da haka shugabanci ma jama'a jarabawa a sanya ta zama shugaban al'umma to jarabawa ce babba shi yasa kaji annabi ya gaya wa Abu Zarri a lokacin da Abu garin ya zo ya ce ya manzan Allah kana ta nada mutane shugabanci a bangarori daban-daban wannan ka shi ministan tsaro wannan ministan a cikin gida wannan ministan sufuri ni ma a dan bani wani political appointment mara Abu garin ya ce shi Allah ya dauka hannun shi mai daraja ya aza akan kafada yace ya Aba in innaka mur'un za'i Abu garin, kai mutum ne mai rauni in an zo babu shugabanci abin tambaya ka san waye abu zari wajen jarumta da sadaukantaka da yaƙi amma da aka zo wajen mulki sai annabi ce mishi kai ne rauni da aka fala tas'alil imara ina maka wa ina maka wasiya ko bayan bani kada ka kuskura ka je ka tambaya ka ce a baka shugabanci innaha hasratun wa nadama yawmal qiyamah annabi ya ce wallahi shugabanci duk wanda ya rike ta sai ya yi asara kuma sai ya yi nadamun ne ma ya sa ya shugabanci a ranar tashin alkiyama domin duk wanda ya shugabancin al'umma ko da daidai da shugabancin mutane biyu ne ba aka ce za a zo da kai gaban Allah daure ne da sarƙa kuma ka san aka ce sarƙa a ranar lahira to ba daga aljanna za a ɗauko sarƙa daga ina za a ɗauko sarƙa ha ku kai kudan kuka faɗa ko kuma hakan ne kuka ka faɗa ina fata gani da sarka wallahi za a zo da mutum an nan naɗe kamar yadda ake naɗa goro jama'a ka dubi naɗin goro ko ta ko ina igiya ne ba inda ake bashi ya sha nisa haka za a zo da mutum a tura a gaban Allah abinda zai fara kwanci ka a cikin wannan sarƙa shine adalcin da kai a tsakanin waɗanda kake da haka in kai adalci sai a warware sarka sai a sake ka sannan sai a zo a maka tambaya ta yaya ka jagoranci waɗannan mutane mutanen kiwu an kai musu wutan lantarki ko ba a kai ba ya kai mai girma gwamna ko kun fahimta jama'a amma akwai mutanen da har wani ya gama shugabancin bai ma san da labarin wasu suna nan ana kashe su suna kwanan zaune shi kuma yana nena kwana a cikin AC da janareta bai ma san ana ɗauke wuta ba wallahi sai ka amsa a gaban Allah da ran tashin kiyama limani da yi adalci kadai zai tsira alama kuma adalci ga limani shine sun tashin shi za a gan shi a karkashin inuwa ranar da babu inuwa sai ta Allah dan daga cikin wannan da annabi yake suna karkashin inuwa akwai wa imamun adilu da ka kai shugaba azzalimi wallahi ka kiyaye hazuwanka da Allah Allah ka tsare to ka ji wannan shugabancin shine jarabawan farko da aka baiwa annabi Ibrahim a faɗin al-Imamu ainihin wato mujahid a wannan tafsiri Allah ya sa mu dace al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib a cikin nashi fassarar shi ma da yazo yake cewa annabi Ibrahim alaihi salam awwalu man ikhtasara aw shi shine na farkon wanda aka yi wa kaciya ko yi wa kashi kaciya wa awwalu man dafa zai kaji kuma wani sabon fassara daga cikin jarabawan da aka yi mishi shine mutumin farko da ya fara karɓan bakwantan baƙin da bai san ba a lokacin da suka zo gare shi qalu salam qala salamun qaumun yunkirun suka zo mishi sai mai sallama suke wannan ku kuma daga ina baki haka da rana tsaka ba notice ba kaza ba kaza ashe mala'iku suka kawo mashi ziyara yawa an gane wannan da kyau ko to wannan bakin da suka zo mishi suka zo mishi da labaran abubuwan da za su faru da yin wato wasu annabawa da suke kusa da shi sai an aikinna ursilna ila qaumin mujrimi an aike mu ne zuwa ga wasu mutane mujrimai asali ba kai ne ba amma mu mun zo maka ne ziyara ko za ka ci jarabawan karban bakwantanmu kuma ya karɓa ya ci wannan jarabawa na fata an gane ya ce tun da ya kawo musu abinci ya ga ba su taɓa ba alamma ra'ayi giyahun la ta sila idai ce wannan ba bakin mutane bai na fata da ma gani sai na suka ce mu an aika mu ne zuwa ga mutane shu'aibu kaza kaza to wannan malamin yace bakin nan da yi su ma na daga cikin jarabawan da Allah ya kawo mishi sai sa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira fal yukrim maytahu shi sa kaga annabi duk waɗannan abubuwan duk sai da ya karanta da al'umma shi dan abubuwa ne masu girman matsayi da haka kada ba ko ya zo maka ka wulakanta shi amma fa nan ba fa ba a ce in kuna fama da rashin tsaro ka karɓi bakon wanda baka sani ba ya zo ya yashe ka kace to kuma malam mana karatu a'a koko jama'a yawwa musamman irin zamani da muke yau an gane wannan da kyau ko Allah ya kyauta eh, amma ba ko dan uwanka da ya zo maka ka girmama shi wannan ai sananne ne ko hmm. yace wa awwalu man qalaba shi shine mutumin farko wanda ya fara yanke farcen shi mun ji wannan a baya ko wa awwalu man qassa shi shine na farkon mutumin da ya dace gashin baki wa awwalu man shaba Allahu akbar Shi ne mutumin farko da ya fara yin furfura jama'a ba a san labarin furfura ba sai akan annabi ibrahim ai waɗannan irin jarabawan da ya fuskanta sun ce a ce sun tsira mishi da furfura ba ku ji manzan Allah ma ba sallallahu alaihi wasallam farkon furfuran shi jama'a wallahi tsananin wa'ayin da aka sauka ne. annabi yace shayyabaki hudu wa afat suratu hud da aka saukar Allah shi ya fara tsarar da farfara akan manzon Allah nan take saboda tsorata da girman al'amarin sai da manzon Allah ya furfure ka san wahala na sa furfura wani lokacin sai da ya gani wani furfuran ka san ba na tsufa bane an saukara da manzan Allah ya ne aka ce din kama umarta ka tsayu akan dokokin duk da Allah ya saka kada kai rawan kafa tsayuwa akan doka da Allah ya sa mutum yadda Allah ke so ba karamin al'amari ba manzo Allah ya ce girman wannan wa'ayin wallahi sai da na furfure gaba daya wanda ya fara yin furfura shine annabi Ibrahim kuma an gane wannan da kyau ko kun san wani abun mamaki a lokacin da ya ga wannan furfura bari ku falamma ra'a shayba yana ganin furfura ta madubi ne ta gemu ne ya ne Allahu alamu kana ya rab ma haza wallahi gigi cewa yace Allah me wannan kuma gashi baki kawai ya koma fari dare guda zama an gane wannan da ce ko akwai wani malamin ma a nan da shi ma ya taba ganin irin wannan wato iftira'i na Allah na al'amarin farfara ya ce ya kwanta ne fa da dare. yana farkawa kawai sai ya je shi gaba ɗaya koma farko Professor Mansur na sakwata da kake shi shi duk wanda ya san shi lokaci guda ya ga ya furfura amma da da ka san shi baki ne dan furfura irin na yan gayu nan ne gefe gefe haka <laughs> amma da ya kwanta kawai yana farkawa sai ga ya koma duk ko ina fari kuma gar ya ce sai da je wajen likita ya kasa zama ya ce likita lafiya <laughs> likita ne kwanta mai yake a ba komai ana samun haka ya ce sanne yana su yawan <laughs> gano wannan da ke ko to annabi ibrahim shine sai cewa Allah ma haza ya Allah wannan kuma ba kala sai Allah yake mashi kwantar da hankalinka ba matsala bane wa qala natsuwa ne duk wanda furfura ya fara zuwa mushi to alaman ya zama na tsaki da nabi ibrahim ya ji haka sai ce ya rab zidni wa ƙara Allah to a ƙaro wannan natsuwar in dai natsuwa ne a ƙaro shi sai sa ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa duk wanda furfura ta zo mushi a cikin harkar addini kana ta ainihin wato jihadi wajen harkar addini taimaka wa al'umma karantar da su ilmantar da su hakkun fara zuwa fara zuwa maka to zai zame maka haske a ranar tashin gaskiya sai ta al-Qurtubi da zo karkashin wannan tattaunawa na batu game da furfura yace wannan shine dalilin da yasa ba ba kyau da kaga furfura ka rinka fujiya kana cirewa kanka haske ne kuma an gano wannan ko har ake zargin wanda zai rinka yin wato jirkita launin furfura da ya fito mishi ina ba ta jama'a gani to an fara kallon juna ko masu gurgura ma sha Allah karatu ya zo kan yau to amma kuma kwa ana kwankwasa muku kofar tafiya ne ba haka ga aya na cikin alkur'ani Allah yake alam ya atikum nadhir ne gargadi ya zo muku ai to daga cikin gargadin shine furfuran ai ka ji tafsirin aya yadda malamai suka fassara ran da Allah ya kawo kan aya jama'a gane wannan ne ke ko Allah ya sa mu dace amma ka ka fara kama da Annabi Ibrahim ne kuma kai gurfara to which one you dey kana so ko baka so oho wa zakara ibn abi shayba mal abubakar ibn abi shayba shi ma mai musannaf ya kawo fassara daga ainihin wato a sa'adu ibn ibrahim ya ba da labari daga mahaifin shi ibrahim cewa awwalu man khataba ala al manadir ta ji wani fassara kuma cewa mutumin farko da ya fara hawa mimbari yewa congress jawabi shi shine annabi ibrahim shi ya fara yi wa mutanen shi da suke bautan gumaka shi ya fara hawa mimbari ya musu wa'azi yace yace musu suka ce man fa'ala hala bi hasina yace ishaluhum in kanu yansifu kai ne ba yace bal fa'alahu Haza, wannan katan cikin su shi ya kakkarya kanana saboda mugunta ya ga ya fi girma ba ku ga yi a kafaɗan shi ba raja u ila a kushe sai wannan kalli wannan ce a ah, hanya mu kai ba wawaye ba ne mu kuwa ah. <laughs> yaron nan ba ya mai da kuma ba mu da waye kuma gaskiya ne sai bal fa'alahu kabiruhum haza wannan kata bobe shi kadai ne ba karya ba ya aka ya aka kare kananan to shi ne fasaluhum ku tambaye su kananan in ba shi ya mutu ba shine suka ce na kada alimta ma haula yan tefuna haba ibrahim ka san waɗannan kayan banza ne ba sa magana ya oh a ta gudu na min dunin layi ma rayu basiru wala ya a dama ku ba ku da hankali ne ku bauta wa abinda zai ji zai gani uffin lakum Allah ya wajaran wa'azin farko kenan da yi wani ma ta abudu na min dunin da waɗannan kayan banzan da kuke bautawa kun bar Allah rayayyen Allah shine suka ce au za ka ki mana mutunci ne to billahi lazi mun bukarfin ka sai mun nuna ma karshen ka ku ne da gwamnati ku ne da mulki ku ne da dan yanyan ya ne shike dan abin da kai iya kenan hayaniya amma in dai hujja ne annabi Ibrahim ya kore ya hujja ce. to shine suka ce za a jefa shi wuta kuma Allah ya kare shi ba shi kenan ba to ka ji jarabawan fake da to wannan hawa mimbarin ba karamin aiki bane ba za ka gane haka ba sai ranar da aka ce ka zo ka yi jawabi a gaban mutane ka ji kafanka na rawa <laughs> to shine manzon Allah sallallahu alaihi wa kalma shi ma aka jarabce shi da irin wannan wa'azi mai bariya aka ce wa an jir ashira ta kal akrabi wa'azin farko da shi ma yi sai da ya ji ba da saboda nan ne aka samu wan mahaifin shi ya gaggaya mishi magana Hankali shi ya tashi dan na muku wazi eh wannan zan ake yi dama a zagi mutane ai haka haka wa annabawa kafin kai ma yuqalu laka illa ma qila lirrusul min qabl <laughs> ajin wannan shine jarabawa sanan Ibrahim ya fara fuskantar irin wannan jama'a na ji ko sannan yace wa awwalu man barada al-bariya shine mutumin farko da ya fara aikawa da email kaga kun yi turu email al-bariya me bari Shi ne sako ina fatan fahimta Shi ne wanda ya fara aikawa da sako da ainihin wato iska to wani sako nabi Ibrahim ya aika ba zai gano wani ko mu bada da assignment ga wannan na sako me so ya aika tsuntsuwa da takarda <laughs> wani tsuntsuwa ya aika da takarda kuma ga waye aika an gano wannan da kyau ko Shi shine sanda Allah yake zai kama tsuntsaye nau'i nau'i ya hada su duka ya nike su ya je ajiye su akan dutse sun wunna ya ati na kasaya ya koma da baya ya rinka kiran tsuntsayen nan sai ga naman shi ya taso daga nan daga nan daga nan sai ya haɗe kawai sai ya fitirwa sai ya gaba Allah ya ce to haka muke raya ba an gana ne da jago annabi ibrahim ne shi ma cewa ya Allah rini kai fatul mauta awalan tu'min yake a bala Allah ai ni na imani walakin li yatma inna qalbi ina son ƙara samun ƙarfin imani shine Allah yake to zamu nuna maka aikace dan dama kai imanin ka mai ƙarfi ne to mu ƙara mai ƙarfi an gane wannan da ko ina aka ce kun arba'atun min as-sayyi fasuruhunna ilayka thumma du'uhunna ya'ti naka sawa to shine baradal bari wa awwal man daraba bis-sayf shine mutumin farko da ya fara yaki da ainihin wato takobi ya sauke wuyan ainihin wato makiya Allah da takobi wa walu manistaka na farko wanda ya aswaki wa walu manistan jarin shi ya fara yin tsarki da ruwa wa man labisa sarawu shine mutumin farko da ya fara saka wando irin wannan yau an gane wannan da kyau ko kuma musulmi karatu ya yi karatu ga kuma lokaci ya ƙara kure mana sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa iri bitala ibrahim rasulun ko eh lalle wannan mun ga jarabawoyi daban-daban ana kuma har yau malamai ba su gama fitar da fahimta da Allah ya fahimtar da su akan wannan ibtila'in ba kamar yadda muka ce saboda fa'idar da ke cikin su duka haka duk za mu mu karance su duka sai mu zo mu yi ta daga ƙarshe insha Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace jama'a musulmi a nan za mu saurara insha Allah sai Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai ya kai mu darasi na gaba mune wa kowa fatan alkhairi muna addu'a ta musamman Allah ya karba addu'o'in mu ya karba ibadun mu ya gafarta mana zunuban mu ya yi sanya ya mu daga cikin yantattun bayi a wannan wata mai albarka da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh